sa asabe don Allah ki mun rai ki mun rai mata ta za ta mutu don Allah ki taimake ni baba mai gadi lafiya mata ta tun jiya take nakuda har yanzu bata sauka ba shine ta tako ta gaba daya muka taho nan asibiti eh don Allah ki ki mun rai ba baba mai gadi kana ma'aikaci a asibitin nan amma han matarka ta zauna tsawon kwanaki tana nakuda amma baka kata ba to kuma wannan batun basira ba ta Allah ki taimaka mu yanzu tana ina tana nan ga tashar na aje ta to bari na kuwalci Thank you. زود Asabe? Lafiya kika zo kika wani tsaya a nan haka? Dokta patient ce da mu. Tana maternity haihuwa za ta yi. To ki je ki yi abin da ya kamata a an yi rashin sa'a akwai patient ɗin da nake zan duba ina expecting very important vip patient ne so ki je ki yi abin da ya kamata ki in kuma abin ya fi karfin ki to in za a tura su zuwa wani asibitin ma a iya tura su kawai because i am busy i am busy amma dokta patient din fa tana da alaka da mu dokta kamar yaya wace wani irin patient ne matar baba mai gadi ce kuma haihuwa za ta yi Ina baba mai gadin yake yanzu? Yana waje. Za ki turo shi ki ce zai same ni a ofis. Sau dokta. Eh, kun ɗan yi nisa ne? Ok. Yanzu kuna daidai ina ne? ok ok o ku karasowa kuna gab da shigowa da. eh no problem i will make everything ready kafin ku zo insha Allah to shi ke to sai kun zo asabe sa ki je premises akwai wasu patient za su zo yanzu kin gani eh you have to be very very careful okay. patient din na vip team because she's like a family a okay kinga hold on be very careful kin gani okay sir Baba zauna mu. Ashe patient ka kawo. Wallahi kwa. matata ce take fama da naƙuda tun jiya Allah da ikonsa ba ta sauka ba shi ne rungumo gaba ɗaya muka taho asibiti. Allah sarki. Eh. Eh, Aikin. Sai dai ka yi rashin sa'a. Yanzu ina da wani VIP patient da zan gani. Ah, ka dai iya jira. Sai mu ga abin da in dai ka jira babu abin da zai gagara insha Allah. Dokta, don Allah da annabi kai mun rai. ka daure ka ceci matan nan tawa nan asibitin ne ne kaɗai zan so in samu in samu sa'ida ka gani nan ne aka sanni yanzu in na kai ta wani gurin ba san yadda zan yi ba baba na'am wannan abu ba abu ne na wani duk ka bukata da hankalinka ba ka kwanta da hankalinka wannan abu idan ka ga za ka iya jira to ai abu ne mai sauki in kuma ka ga ba za ka iya jira ba ai ba zan tilasta ka ba za ka iya tafiya ka je ku je wani asibiti ai ba dole sai nan ba a'a ba komai Allah ci zuciyarka zan jira zan jira eh, eh na gode abokina ka ga yadda ka wani a ka kuwa ka ga yadda ka fita daga ka kai dai bari kawai <laughs> duk wanda ya ganka wallah ya san kana cikin tashin hankali kai dai bari kawai abokina in ba gani na yayin nan tamu taso ka na sanar da alaji ba wallahi hankali na ba zai kwanta ba ko kaɗan ana suka tsaya to suna nan shigowa me yake damun ka ne ya magana mai ɗaki me yake damun ka ne ba ka ganin abin da yake gabana look idan ba za ka iya jira ba in ba za ka iya jira ba to da Allah ka kwashi matar ka kuyi gaba ku tafi wani asibitin ba na son wannan shirman da matsin lamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah ya Allah Allah A ina ka tsaya kuma? Ya aka yi. Dan Allah ka ceci baiwa Allah nan. Wallahi ta jima a halin nan da take ciki. Kama zo mu rasa ta. Ka kwantar da hankalinka abokina. Everything will be fine. Bari na shiga. To shi kenan. Kwantar da hankalinka. abokina dakta ya ake ciki abokina an samu matsala wallahi matsala ta me kuma wallahi ba za ta iya haihuwa da kanta ba to ba za ta iya haihuwa da kanta ba a ko ta hanyar da za abu ne a akwai mana kwarai da gaske amma abin da za a yi da Allah biyo ni office so mu je office hannu a Yanzu don Allah don annabi saboda wannan takardar kadda janyo ni nan wajen? Ba ka tunanin halin da baiwa Allah nan take ciki? Ha ba san bu. Abokina. Hajji abinta ce ba. Abokina. Ka yi haƙuri, wanda sharaɗi ne na asibiti. Ba da gani ba ne. babu abin da za a iya yi dole doka ce sai ka sa hannu a wannan takardar. Sa hannu da Allah. shikenan sai me shikenan to yanzu sai mu koma ciki za mu fara aiki sai a fatan nasara zo mu Dala zo mu tafi kai matsalar Look at that. Dan Allah dan annaba ka gaya halin da take ciki. Yanzu fi sabilillahi duk san na gaya miki abin da yar uwarki ke ciki bai kai muhimmancin na shiga na je na yi aikin da ya kamata na yi. Mun aboki da? Ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki. Ai abin da ya kamata haƙuri ya kamata a dinga yi. Dokta, dokta, akwai buƙatar ka hanzarta dokta. ita ma matar da mai gadi ya ka ita ma jikinta ya tsananta. Mu je mu je mu je abokina ina zo mu je. wajena ya ake ciki ne ta haihu amma abokina ka sha aiki sai da kokari to alhamdulillah za a ce aiki an yi nasara kawai abin da takaicin guda ɗaya shine bai zama lalle binta ta sake haihuwa ba wallahi haba abokina maimakon ka bari mu fara juyo junanmu murnar abin da aka samu eh? sannan sai ka gaya wata magana a da Allah namiji ta samu ya ake ta samu namiji a'a wannan wace irin magana ce amma dai ka san haihuwa sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji kuma ba ma shigarsa me yasa a baka mu cewa mace za ta haifa aka sai aka samu amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta yi ba eh haihuwa ta yi me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa Mm, babu in ba nurse asabe yarinyar nan da muke aiki da ita ina jin ita kaɗai ce dai kawai ta sani. ba cin ita ba? Babu. To abin da nake so da kai ka sirranta wannan maganar har sai na je na dawo don akwai wata magana da zamu da kai kana ji Sannu ko? Yau sani. Lala ina so zan miki wata tambaya ne. Ina ji. Ina bawan Allah nan da ya kawo matarsa? Eh, yana reception yana jira na. Kin yi magana da shi? A'a. To da Allah idan ba damuwa ko? Ina so za mu yi wata magana da ke. To. Ma abin da za a yi. ki same ni a jikin mota sai mu tattauna a can Sani sista. Yawwa yalla labai. Karki ga ina yawan ce miki sannu fa saboda na san kin yi aiki da yawa ne. Wato yanzu ma wani aiki na na kawo miki. Amma kafin na faɗa miki menene aikin nawa? ina so in san menene sunanki sunana kuma yallaɓai ƙwarai sunanki ba sunana safiya abdulfata ya yi kyau malama safiya ina so ki buɗe kunnanki sosai ki ji ni duk abin da kika ji ya fito daga bakina da sanin mai gidanki wato abokina aminina kuma ɗan uwana duk ta san samba kenan Kina ji na? Ina ji ka. Wato abin da Awa, au, um, Yaya aiki? Eh, shi ne ai na zo ya ta sauka ne? a ta sauka. Alhamdulillah. An sauka lafiya. To, masha Allah. Allah ya saka da alheri, likita. Allah ya saka da alheri. Eh, kai, alhamdulillah. yanzu zan iya ganin su likita a'a ba ka ba a yi saurin gaggawar abin ma dai da nake son tambaye ka tukunna ka ba da wasu kuɗi ne ta kafin a fara duba ta to to ai kuɗin kuɗin eh, to to za a bayar dai ba wani kuɗi da ka bayar deposit bai bai ta ka je ka jira mu eh. bari mu gama ka jira mu za mu gaya maka nawa ne kudin da za ka je ka biya abokina magana da nake so zami da kai da kai yanzu ina so ka rantsi idan ka karbe ta duk muninta da kuma kyawunta saboda ka san ni da kai ahali ne ko da yake na san cewa kai ma kwallo ne da ni da kai sami duk abin da za mu mu rufa junan mu asiri haka ne shi wannan maganar da kake so ka yi bai ta ƙunsa ne abokina kenan so nake ni da kai mu sauya kaddara ta ɗan da binta ta haifa wace kaddara za mu sauya ta da binta ta haifa Sannu, ya jikin? Zan da A cikin a Ajiya a ya kuke? binta da jikin? Da Sani binta? Allah ya sauƙi. Jikin da sauƙi ko? A'a, da sauƙi. Alhaji na kwana. Haba. Yarinyar nan tun da muka shigo take gaishe ka. Wallahi hankali na ne duk ya tafi kan Binta. A ne? Sannu. Ya jikin Binta? Da sauƙi. Binta, sannu. Sannu Binta. To, Alhaji, eh, kafin a sallama hajji Binta akwai bayani da nake so mu yi. Eh, wajen kiyaye lafiyarta da kuma haɗarin da yake tattare da ita matsawar za ta sake haihuwa nan gaba. Akwai matakai da ya kamata a bi. Me kake nufi da ta sambu Kana nufin wannan yarinyar ba za ta sake haihuwa ba kenan? Ba haihuwa ne ba za ta sake ba hajiya. Amma in dai za ta ɗau cikin to matsalar shine ba za ta iya haihuwa da kanta ba. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Idan ku har ta samu wani cikin to lallai sai dai a samu tsawon lokaci sai ta samu hutu mai tsawo kafin ta ɗau wani cikin aƙalla shekara uku hudu biyar kafin wani cikin ya zo kuma wannan ko da ma wani cikin ya zo to gaskiyar magana shine ba za ta iya haihuwa da kanta ba duk irin tsawon lokacin da za a ɗauka. kana nufin me kenan wannan dokta? to wannan da shine abin da nake nufi duk irin hutun da za ta yi ba za ta iya haihuwa da kanta ba sai dai a yi mata aiki a fitar da yaran wannan shi ne to ita kuma binta jarrabawa ta kenan Ka yi haƙuri, yaya ne ya zo. Yana falo yana jiranka. Ba ki gaya masa ina bacci ba ne? na gaya masa cewa in muka zo, lalle da magana da za ku yi da shi in taso ka. Ki ce ina zuwa. Wannan sammakon naka na lafiya ne kuwa? Sarai ka san abin da ya kawo na yi, Isiya. Ka san me ya kawo ni? Ko da na san abin da ya kawo ka, wannan magana tamu bai kamata a tattauna ta a cikin gida ba. To idan bai kamata mu tattauna a ciki ba, me yasa za ka dinga guduna? Ka dinga gudun haɗuwa mutum da ka bar asibiti. Wani irin al'amari ne? Sambo. ni fa yanzu ba hayaniya nake so mi da kai ba just kawai ka kawo me ya kawo ka yanzu ina zuwa abin da nake so na ji shine shi menene matsayin wannan yaron da ka canza wa alkiblar rayuwa me ya mako masa mako masa zai rayu da iyayensa kamar yadda kowane ɗaya yake rayuwa da iyayensa wallahi ƙarya kake isa ka san talaucin mutumin can kwa to ai duk wani tallafi da zan ba su ta hannunka ba zai fi ba zan basu haka ba yanzu ka sake tabbatar min cewa kai ba mai imani bane wallahi ban da imani ko ba mu da imani na gani da kai fa duk jirgi ɗaya ne ɗauko mu wallahi shin ka san girman laifin nan da ka aikata to ne a ciki ya kyau kaga lala ina so ka ban adres ɗin wannan ma'aikaciyar nan taka Wace kenan? Sista Asabe wadda ta mana aikin nan? Me za ta yi maka? Wata magana ce za mu ɗan ƙarasa da ita. San ba kenan. Wala magana ce ko za mu ƙara tattauna da ita. Kana da matsala. Sannan? Oh. Wai ni ko kwana biyu ban ga Baraka ba. Kuma kwanan mu biyu yanzu da dawowa, amma ko ƙeyyata ban gani ba lafiya kuwa? Baraka ai ba ta nan. Ta kwana biyu ma ba ta gari. Inda tana nan ma ina da haka za ta rinka faruwa. ina sawa ba Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Mmm. Me dai wa irin albarka? Mm. Masha Allah. Baki waje. <laughs> Ga To a tuni bismillah. Masha Allah ‘yan mata. Oh, sannan ina Sannan ina gajiya. Lafiya kalau. Ya jikin kuma to. Da sauki. To Allah ya ƙara afuwa. Masha Allah. A'a. A tuni. Mm-hmm, sannu. Ya gida. Lafiya kalau. Madalla. Kai. Yarinya fa an sha hanci. Kin ganta kuwa? Wani ai ta ce zan kaɗa ziya. Kyakkyawa ce. A za mu ci kuɗin maza. Yalla <laughs> za mu ci kuɗin samari. Masha Allah ta barakalla. Mm, ina yayan ko ya fita? Tun safe ya fita ya samu ko ya tafi ofis. Wai suna da mitin. Ikon Allah. su manyan gari damuna damuna kun sayar kun sace mutanen birni <laughs> na gaida ɗan yi. to ya aka yi me ya same ka kuma haka kamar yaya to ana ka ɗan gisa ne ai zuciya tana nan a tsaye. jan zakara nake mai gaba gaba da muzuru ni ne kanwa mai kwanciyar ɗaukar rai kura ko ta mutu ta wuce Allah sarki dan isi faɗi saƙonka yanzu dai ka ce in koma dai kawai shi ne na ce faɗi saƙonka abin da nake nema ba zai samu baki na ga abu rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duk inda ka gani to aikinka zai cika duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa to ina da irin waɗannan sun kai goma faɗi saƙonka yanzu a cika shi gambo mai gida wannan shi ne ɗan isi e ɗan isi e gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu ba sunana ɗan isi e ba kamar yadda yake gaya maka sunana isiyaku ko ka ce ɗan isiya ina fatan kai ma nan gaba za ka gaya mun sunanka domin gambo ba suna ba ne Allah ba mu jinkiri mai amfani to ba ni bayani damuna ba ni mugunta suka ce damuna haka hausawa suke faɗa watan larura yarinyar nan mai jidda yana kama na tarnaki tuni yaushe zan gaji kana abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ba a kuma san da zai ƙare ba saboda Allah mai jidda. Ai hajiya ita kanta binta abin tausayi ce. A ce bawa duk sanda ya tashi haihuwa sai an yanka shi. Hmm? Abin ai da tausayi. Hmm? Ai abin abin dubawa ne akwai tsoro a cikin sawai dodon gogo ya amarya. To ko ya zama dole wannan yaran sashi ya aure. Kamar yaya? Isa hajiya. Abin da isa kuwa, saboda ba zai yiwu a zauna a zina mata ido ba. Sai ta ɗau wani shekaru mai yawa sannan ta sake haihuwa, kuma tana sake haihuwa ma ‘ya macen za ta kawo mana. Wannan gaskiya kika faɗi hajiya. Kuma idan ya tashi ƙarin auren nan, ya kamata a ce cikin dangi aka shiga, aka nemo yarinya tsatsiya mai hankali ta ƙwarai, wanda muka san gidansu duk maza ake haifa a yi auren nan da a wuce wurin to wannan yarinya kin zo da tunani mai kyau kin zo da lissafi ido yana shigowa wallahi yau zan ba shi shawarar nan je ya same ki ma ku zauna ki gaya mishi yarinyar da ya kamata a je a duba a gani a dangi ai da ni ba zai zauna a sa masa ido ba ina buƙatar ɗa namiji a gidan ya zama a samu magaji ba zai mu zauna a rinka tara mata a cikin gida ba. Sayan yan baki da hoda ma kaɗai ya ishe ka. Ai na zata ba zan sake ganin ki ba. A'a dakta, zuwa ne in baka haƙuri bisa abin da na aikata kuma in yi maka sallama. Sallama ina za ki je? Eh, ina so zan koma garinmu ne, nima in buɗe na kilinik ɗin. Amma Asabe ina kika samu kuɗi masu yawa haka da har zaki iya buɗe kilinik? Oh, na fahimta, na fahimta. Na fahimta. Anyway, to amma me zai hana ki buɗe a nan ba sai kin je wani waje ba? Eh to, ɗan uwanka ya ce in tattara ina-ina bagarin cikin kwana biyu. Yaushe kuka haɗu da shi? Eh, yau yau ɗin nan. Wato gaskiyar magana shi wannan Asabe you have to be very careful. Wannan dan uwan da ke magana is very wicked, very wicked and dangerous. Kuma for your information ma gaskiyar magana ba fa dan uwana ba ne. Abokina ne amma kuma yana auren kanwata Wannan shi sa za ki ga kullum yana cewa dan uwana dan uwana dan uwana. To ya kamata ki san da wannan. To, dama ni zuwa ne in ba ka haƙuri, saboda akwai wasu uzurrukan na mutane zan je in ƙarasa su. To. alhamdulillah alhamdulillah yabo da godiya su kara tabbata ga allah maɗaukakin sarki allah muna gode maka cibiyar alhikima sananniyar cibiya ce a fadin najeriya musamman ɓangaren ba da maganin gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma allah muna jaddada godiyar mu a gare ka ni'imarka da baiwarka ce ta sa muka shahara muka samu ɗaukaka a gurin al'umma Allah kai ka yadda ka sa albarka cikin maganinmu idan muka ba wa al'umma mafi yawa suke jin daɗi suke waraka Allah muna ƙara jaddada godiya a gare ka muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu muna ƙara tawassuli da soyayyar da muke wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam. ina roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkacin wannan ibada ta azumin Ramadan Allah ka yaye wa marasu lafiya Allah ka buɗa wa masu ƙaramin ƙarfi Allah ka ƙara sa albarka cikin kasuwancinmu Allah ka ƙara taimakon shugabanninmu a kan manufofinsu na alkhairi ni abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar filaito cikin garin jos ni da kaina zan yi aiki na tsawon kwana ashirin da biyar tun daga ranar ɗaya ga watan ramadan har zuwa ranar ashirin da biyar ga watan ramadan zan ba da magunguna ni da kaina na cibiyar alhikima a nan ofis ɗinmu da yake katako jakshin a nan rabbunan lahu falaza da wannan nake kira ga duk wanda yake da wata jinya ko larura ya zo ya same ni ya min bayani da izinin Allah zan yi iya bakin kokarina na bashi magani akan matsalarsa muna ƙara godiya ga al'ummar da suke shauran garuruwa inda ofisoshinmu suke inda kuke ziyarta kuke karɓar magani ga duk mutumin da yake buƙatar ƙarin bayani ko tambaya ya tuntuɓe mu ta lambobin wayanmu da yake gani Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya sa albarka a kasuwancinmu jihar Filaito Allah ya ƙara ba da haɗin kai tsakanin musulmai da kirista Allah ya kawo zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so ni abdullahi alhikima shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya na magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima ina yi muku fatan alkhairi cibiyar alhikima cibiya ce ta shahara a faɗin najeriya musamman a ɓangaren ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci a kan cututtuka da larurorin al'umma alhamdulillahi yau muna tafa da shiri na musamman akan ciwon sanyi alamomin ciwon sanyi da hanyoyin da ake bi wajen kariya daga kamuwa daga ciwon sanyi da kuma irin magungunan da cibiyar alhikima ta tanada domin yakar ciwon sanyi da ma sauran wacce cututtuka da larurorin al'umma ku biyo mu a sannu a cikin wannan shiri za mu kawo wasu alamomi guda goma sha biyar wanda in mutum ya ji ɗaya daga ciki to lallai yana da ciwon sanyi kuma ya kamata ya nemi hanyoyin kariya ko kuma magani daga wannan cuta ku biyo mu ciwon sanyi cuta ce wacce ta zama ruwan dare a wannan lokaci kuma cuta ce wacce tana daga cikin cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakankanin al'umma musamman amfani da gurare marasa tsafta yana haifar da ta da wuri daga cikin alamar ciwon sanyi akwai ciwon mara a lokacin al'ada musamman ga iyayenmu mata wanda za ka ga mace idan har tana da ciwon sanyi lokacin al'ada tana fama da ciwon mara ko kuma tana shan wahala wajen al'adan ko kuma wannan al'adan nata ma yana zuwa da wasu kaloli yana caccanja wato yar uwa idan kika ji wannan akwai yiwuwar kin kamu da ciwon sanyi daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai ƙaiƙayin matse matse inda cikin matse matsinka ko wasu gaɓoɓinka ka ji ana ƙaiƙayi musamman gaba matse matse za ka ga ana samun ƙaiƙayi idan mutum ya sosa yana jin daɗi amma bayan ya bar sosa gurin zai yi kuraje ko gurin zai kwaile ya daɗe ko wani dusa-dusa fatar ka yana zama fari-fari to lalle idan akwai wannan matsala akwai ciwon sanyi wani la'alla in ka sosa ɗin ka ji daɗi daga baya ka ji gun yana maka ciwo ko yana maka zafi hallau akwai zafin fitsari idan mutum yana da ciwon sanyi zai ga lokacin da ya je yin fitsari fitsarinsa zai na zuwa da ciwo yana zuwa da zafi ko fitsarin yana zuwa kaɗan kaɗan ko fitsarin ya canja kala to wannan ma matsala ce ta ciwon sanyi halau daga cikin ciwon sanyi akwai rashin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa ko rashin jin sha'awar ma'amala da iyali musamman namiji idan ciwon sanyi ya kama shi ya masa tsanani zai kawo masa ƙunƙancewar gaba zai kawo masa rauni zai kawo masa ma rashin haihuwa domin in ba rauni hallo ba a samun gamsar da iyali wajen saduwa to ba za a samu haihuwa ba shi kuma ciwon sanyi daga cikin illolinsa yana kawo wannan matsalolin hallau za ka ga mutum musamman in mace ce ita ma akwai rashin sha'awa ko in an yi ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi kamar ta ji ciwo ko kamar ta yanke ko kamar ta an sa mata yaji ko kuma lokacin da ta je za ta kama ruwa bayan ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi lallai akwai matsalar ciwon sanyi a tattare ko kuma ana jin jiki yana ɗaukar zafi jiki yana ɗaukan zafi ko ka ji wani abu a cikin jikinka yana maka yawo daga nan zuwa nan ka ji kamar ana tsikarinka ko wani abu yana maka yawo to lallai dan uwa ko yar uwa in ji wannan to akwai matsalar ciwon sanyi kuma idan aka biyo mu a sannu a cikin wannan shiri namu da cibiyar alhikima za a ji hanyoyin da za a bi domin rabuwa da wannan matsala da izinin ubangiji haka daga cikin alamomin ciwon sanyi kamar yadda muka faɗa mata za su na samun ɗauke wani ni'imansu ma'ana su na samun bushewa ko in ana ma'amala suna jin ni'imar ya ɗauke ana jin ciwo to lalle akwai ciwon sanyin da yake haifar da irin wannan matsaloli sai a garzaya a zo cibiyar alhikima domin samun waraka haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai yawan bari musamman in an samu ciki ko juna biyu ya lalace ya bare ana yawan samun bari daga lokaci zuwa lokaci domin ciwon sanyi in yi tsanani yana taɓa mahaifa idan ya taɓa mahaifa to duk abin da mahaifar ta ɗauka zai na zaman yana lalacewa ko ana samun bari akai-akai lalle ciwon sanyi yana haifar da irin wannan matsala haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai rikicewar al'ada na mata kamar yadda muka faɗa da farko daga al'ada ya rikice ba a san ma rana nawa ake yi ba ko kuma an fara ya zo gobe ya zo ko yana zuwa da wari ko yana zuwa da datti ko ana shan wahala wajen zuwa duk ciwon sanyi yi tsanani yana haifarwa iyayenmu mata irin wannan matsaloli domin shi sanyin nan yana da kashe-kashe kuma yana da bangarori akwai sanyin mara wanda shi ne a yanzu muke bayani a kansa akwai sanyin kashi shi kuma yana kama ƙasusuwan mutum da gaɓoɓin mutum ga mutum bai faɗi ya ji ciwo ba ba aksidan ya yi ba ba komai ba amma gaɓoɓi sun riƙe baya ya riƙe kafa ta riƙe hallo akwai kuma sanyin jijiya shi ma sanyin jijiya illar da yake sawa tana kusan kama da irin sanyin ƙashi domin gaɓoɓi ne suke riƙewa jijiyoyi su ɗaɗɗame to wannan cibiya ta alhikima daga cikin albishir da za ta yi wa al'umma na farko shine ingantaccen maganin ciwon sanyi ya samu sahalewa daga hukumar nabdak ma'ana hukumar da a najeriya take kula da abinci da kuma magani wannan maganin namu da muka kirkira da ciwon sanyi ta yadda da ingancinsa kuma ta sahale mana akan mu ba wa al'umma shi a matsayin waraka wannan cibiya ta alhikima shawarar da za mu bayar a wurin mutane domin kariya daga ciwon sanyi za mu faɗa musu yanzu da izinin Allah duk mai neman cibiyar alhikima zai samu ofis ɗinmu a babban birnin Kano a nan zoo amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko a babban birnin maiduguri muna nan a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport ko kuma a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a wa bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare. Wannan cibiya ta alhikima tana yi wa al'ummar garin Mina fatan alkhairi. Duk mai neman maganin mu a garin Mina zai same mu a nan ƙetaren gwari Mechanic Junction tsohon Phototic a cikin garin Mina jihar Naija muna yi wa al'umma fatan alkhairi. Wannan cibiya ta alhikima tana ba da shawara musamman ga iyayenmu mata a dinga tsaftace ban ɗaki ma'ana makewayi musamman in ya zamanto ba mutum ɗaya bane yake amfani da shi a dinga tsaftace shi in ana tsaftace shi ana share shi ana sa eh, ana wanke shi da abubuwan da suke kashe cututtuka to za ka ga akwai sauki wajen kamuwa da wannan larura haka wannan cibiya ta mu ta alhikima tana da babban ofis a cikin garin fataskum muna nan layin jujun osi haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a jihar adamawa a cikin jimeta muna nan a jambutu bypass kusa da yan drum ko kuma a taraba inda muke a cikin garin jalingo a nan rafin sanyi aisha plaza ko kuma a birnin jos a jihar filaito cikin jos muna nan a katako jakshin a nan rabbinallahu plaza ko a jihar nasarawa inda muke cikin garin lafiya inda muke kan hanyar makodi a nan unguwar tudun kauri kusa da masallacin juma'a haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a birnin kaduna inda muke a tudun wada kusa da ran abawun na kasuwar bacci daidai inda masu motar kawo suke yin lodi ko kuma a garin katsina inda muke sabon titin kwatso kusa da daular kaji. A cikin garin Zaria wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis a nan sabon titin Jos kusa da tsohuwar tasha a nan ban zazzau. Mutanen Zaria za su iya ziyartar ofis ɗinmu na Zaria domin su karɓi magani a kan larurorinsu. Ko kuma a jihar Zamfara inda muke cikin garin Gusau a nan unguwar Gwaza kan hanyar ƙauren na moda kusa da police station ko kuma a birnin Sokoto inda muke fakon idi kofar gabas ko a birnin kebbi inda muke cikin garin kebbi a nan rafin bara'u daidai ofis ɗin 'yan bijilanti ko a birnin lagos inda muke agege a nan a falaro cikin garin gombe muna nan akan hanyar zuwa biyu daidai jakshin na kasuwar katako kusa da ofis ɗin nefa cibiyar alhikima tana yi wa al'ummar gombe fatan alkhairi duk mai neman maganin mu a cikin garin gombe sai ya same mu a wannan wuri ko ya tuntuɓe mu a wannan lambar waye insha allahu cibiyar mu ta alhikima ba ma yawo da maganinmu a mota ba ma yawo da maganinmu a bero ba a samun maganin cibiyar alhikima a ko'ina sai an zo inda ofisoshinmu suke ko ka kira lambobin wayarmu domin neman cikakken ƙarin bayani inda za ka samu maganin cibiyar alhikima haka wannan cibiya ta alhikima ba iya ciwon sanyi ba ta tanadi ingantattun magunguna na gargajiya da dama a kan cututtuka da larurin al'umma lokaci ba zai bamu dama mu ce sai mun faɗi komai dalla-dalla ba amma in ka zo ofis ɗinmu za ka iya yin bayani ko ka tuntuɓi lambar wayanmu domin samun cikakken bayani daga cibiyar alhikima mutanen da suke jamhuriyar Nijar alhikima tana muku fatan alkhairi a babban birnin Yamai unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babati ko a birnin Maradi inda muke layin Kamfala kusa da babbar taha saman benin tasu Ukwamma ko a birnin tawale Tawalela birnin Adar inda za a same mu a sabon gari bayan babbar tasha a nan bakin Fabe ko a birnin Zandar inda muke share zamna kusa da gidan Alhaji Mamman Mai Zare ko a birnin Difa inda za a same mu a nan kusa da biro barka kusa da shato cibiyar mu ta alhikima tana ƙara jaddada godiya ga al'umma a duk inda kuke a faɗin duniya musamman masoya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muna muku albishir wannan cibiya ta alhikima ta cika shekara goma cif da kafuwa da kuma fara ba da magunguna a tarayyar Najeriya. Allah ya sa albarka a ayyukanmu. Allah muna ƙara jaddada godiya. Allah muna roƙonka ka ci gaba da dafa mana. Ka sa duk mutumin da muka ba wa maganin cibiyar alhikima a kan larurar da take damunsa. Allah ka sa albarka ya warke. Wannan cibiya ta alhikima kuma ku sani duk mutumin da ya zo idan ba mu da maganin gargajiya a kan larurarsa to za mu tura shi asibiti domin ya je ya nemi magani a wurin asibiti domin a cibiyar alhikima akwai magungunan mu na gargajiya da na addini wanda muke ba wa al'umma akwai kuma magungunan da ba mu da shi sai dai mu tura mutum zuwa ga asibiti ni abdullahi alhikima ina ƙara jaddada muku kar ku karɓi magani a wurin ɗan talla da sunan alhikima ku tuntuɓi ofisoshinmu ko ku kira lambobin wayanmu muna yi muku fatan alkhairi السلام عليكم ورحمه الله su suka daura na saboda wallahi tramol ina cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramol in za ka yi da musa ka yi da musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda za ki je ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi yana jin komai kare nake bai kare nake a wanda nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake nan kai dakta zo zo. zo mu saba zo mu zo mu saba haba zakiya wai yaushe zaki dina zo da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je kin zo da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi ah, to kai kai ka ganka wa kalle ka da kai fesiyo ba to jefa a landira amma ka tsoye kar karbi daga gida fa jefa ni ba haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi ko arziki na Allah ne ba na kowa ba sai na jin wata rana ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin take zai rinka zuwa muku a dukkan ranar talata da misalin karfe 7 na dare akan Rariya TV YouTube channel Kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba labari zan baku akan wayata lafiya me ke faruwa wallahi malam wayata na manta a dan sau. A garin ya. Ba ni wayata. Fim ɗin wayata. Shararren fim ɗin ku wanda kuka daɗe kuna jira mai suna wayata. Me ya faru? Wayata na bari a cikin adaidaita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne. Zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar. Zai fara zuwa ne biyu ga watan uku 2024 insha Allah rabbi da misalin karfe 9 na dare. Baby, kun tafi ne? Wallahi ga yanzu nan dai za mu dau hanya. Baby ka kula min da kanka dan Allah. Mm. <laughs> Eh, gaskiya za mu ɗau hanya amma ba hanyar mu rayuwa <laughs> wayata kenan idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara na dare za mu rinka kawo muku shi a duk ranar asabar a youtube channel ɗinmu mai suna aisha tulhumaira tv kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa insha Allah rabi bayan shi akwai fina-finai masu dama da za mu ci gaba da kawo muku akan shi ta. a gaskiya ango sai ka bani tukuici kafin na faɗa maka wannan sakamakon da ya fito nan result a gaskiya in aka ƙara zuban miki da ciki to mahaifaki za ta iya ƙin ɗaukar wani cikin nan gaba wai kana ganin anya matsalar nan ba daga mai gidan nan ba ne yarinya dai Allah ya karɓi ransa kuma ba wanda Allah ya alƙawari ba zai karɓi ransa ba to bari in gaya maka hansatu ta wuce ko a ƙauye ko a ina tare da hansatu rayuwata wallahi ban taɓa yin zurfi irin wannan wannan abin da ya faru ma tsautsayi ne ban ga laifinki ba saboda ke mace ce mai son zuciya kin kasa samar masa abin da ni na samun masa a ba wanda nake ganin laifin sai ni kaina Hafiz me yasa lokacin da kake gaya min gaskiya ba za ka da ba ai kai mijina ne ko dai daman kina da masaniyar yadda Hansatu ta mutu na san baka ji labarin mutuwar hansatu ba wace hansatu har da a ce hansatu tawa biyar yadda za yi saboda kaddara ta riga fata idan mutum yana da gaskiya to Allah yana tare da shi ka yadda akan cewa abince ta kashe ta ko kuma mijin nata kenan ya kashe ta wallahi tun da wallahi ban taba kashe wani ba ban taba kashe wani aiki na ba sai akan ta na shiga uku na shiga uku